السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 18 ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da shida, daidai da tara ga watan disamba shekara ta da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba za mu tashi inda malin ya ce talqinul mayyit talqinul mayyit Lakkanawa mutumin da yake gargara kalman shahada wannan mun ji ta a baya wannan kalma ana kiranta da talqinul muhtadir mutumin da yazo gargara a mai talqini na kalman shahada sai a ce talqinul muhtadir amma nan talqinul mayyit wanda ya zo mutuwa to akwai salo na ne wanda 'yan bid'a suke yi wanda wannan ya saba makarantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun gano wannan da kyau suna kafa hujja da hadisai wanda waɗannan hadisai ba su inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kwata-kwata a matsayin hujjansu ba a hujja da hadisi wanda ya zama bai tabbata daga annabu ba to kuma suna kawo irin waɗannan hadisai abin da kai ce a wani lokaci har ma ga suna kawo fatoyin malamai cewa ai malam wane ma ya ce ya halatta a yi in ka duba sai ga maganan malamin ba wani hujja ko dalili akan haka mun gano wannan da kyau ku? in malami ya kawo abu abin da ya zama babu dalili babu hujja to sai aji wannan magana a ɗauki maganan da take da dalili da hujja to sai a amfani da ita ina fatan mun fahimci wannan da kyau to maganan da ta rage to shi ne maganan talqini da suke kaba hujja da shi wanda suka ce ya zo a cikin addini ma'ana a cikin hadisin annabi a sha cikin bulogul maram a littafin da ke bayani a kan jana'iza a wannan nuska shafi na 666 a lambar hadisi na 666 inda ya ce wa an damra buna habibin radiyallahu an an samu hadisin daga bamra ɗan habib allah ya ƙara mashi yarda shi wannan bamra ɗan mala ya ce ahadit tabi'in ɗaya daga cikin tabi'ai ne ya ce kanu ya sihibbo na iza su wuya alal mai ta kaburhu su sun kasance suna so matuka a duk lokacin da gama daidaita ma mamaci kabarin shi ma'ana aka sa shi a cikin kabari aka gyara kabarin tsab wansarafan nasu anhu mutane suka gama binnewa suka kama hanya suka koma gida an yi kwala inda kabari to a samu wani daga cikin makusantan wannan mamaci ya tsaya ya faɗi a wajen kabarin ya ce ya fulan ƙulla ilaha illallah salasa marratin sai kira sunan shi ce misali muhammad ka ce la illallah muhammad ka ce la illallah muhammad ka ce la illallah ya fulan sai kara cewa yawa ne ƙul rabbi allah ka ce allah ne ubangijina haka so uku wa diniyar islam sannan kuma sai a ƙara kiran sunan shi so uku ana maimaita cewa ya ce addinin musulunci ne addinin shi wa nabiyyi muhammad sannan kuma annabi muhammad shi ne annabi na shi masu uku ma'ala ce rawahu sa'id ibn mansurin mawqufan sa'id ibn mansur shi ya roto wannan hadisi mawqufi wal tabarani a cikin ruwa al-imam tabarani hauhu. min hadisi abi umama marfu'an akwai irin wannan hadisi da al-imam tabarani ya ruwaito sahabin hadisin shine abu umama al-bahili yace annabi ya faɗa amma sai kawo shi mutawwalan da tsawon bayani wanda fi wannan to ya yace qala sanani al-imam sanani ya faɗi fi subul salam a cikin littafin subul salam kalat fil manar yace a cikin littafin almanar aka ce haza hadisun la yashku ahlul ma'rifati bil hadis ko shakka da tambaba malamai waɗanda suka san ilimin hadisi ba sa yi dangane da wadu'ihi cewa wannan hadisin hadisin ƙarya ne da aka ƙirƙira. qala ibn al mala ce ibn al-qayyim yace walam yakun yajlisu indal qabri babu wani dalili da ya tabbata a musulunci cewa a zauna a jikin kabari wa yaqra'u at-talqin irin wannan talqinin ana biya ma wai mamaci kama yaf'aluhu an nas al-yawm kama yanda mutane a wannan zamani suke aikatawa kuma shi abin ya dade ana yi tun zamanin su ibn al-qayyim wajen shekara 600 wa amma al-hadith alladhi rawahu tabarani ibn al-qayyim ce, amma hadisin da ake cewa wai tabarani ya ruwaito min hadisi abi umama daga cikin hadisin da aka ce abi umama ya ruwaito wa saqahu sai koro wannan hadisi ibn al-qayyim ce fa hadha hadithun la yasihhu raf'uhu wani hadisi bai inganta a danganta shi zuwa ga annabu ba halar san'ani al'amirar san'ani ya ce wa ta hassalu fi min kalamil a'imma malamai maganganun da suka faɗi dangane da hukuncin wannan hadisi in aka tattaro maganganun waje ɗaya annat ta haƙiƙ malamai da suke taƙiƙin magana kan wannan hadisi suka ce annahu da'ifun shi wannan hadisi da iti ne bai inganta ba wal amalu bihi bid'a aiki da wannan hadisi kuma bid'a ne wala yaghtar bi kasrati man yaf'aluhu malam amir sanani yace kakkarodo da yawan waɗanda suke aikata wannan bid'a din kun gano wannan da kyau ko kila za ga mutanen garinku su suka fi yawa wanda suke za suke yin wannan talqinin to wannan ba daidai bane abin da yake daidai shine abin da muka rufe bayanan da muka yi a karatun da ya gabata da shi shine idan an ƙare binne gawa tsab sai annabi ya ce istaghfiru li akhikum ku roƙa ma dan uwanku gafara was'alu lahu tasbit ku roƙa mai iya ansa tambayan da za a yi mai yanzu a cikin kabari fa innahu al'ana yus'al saboda shi ɗan yanzu za a tambaye shi ko yanzu ana tambaye shi to wannan shine kadai abin da ya tabbata daga annabi amma abin da yake sabanin wannan to bai inganta ba kwata-kwata kun ji hadisin da aka rawaito akan matsalan hadisi ne da efe wanda ba za a kafa hujja da shi ballantana aiki da shi ba to shine malai ya bude mana wannan gaba dan gane da wannan talqinil mayyit da ake samun wasu daga cikin mutane suke malai ce aidan min sunan har ilawa yana daga cikin sunna Allah yulakkin almayyit talqin alma'ruf inda ba'd almaut yana daga cikin sunna kada wani ya je ya zauna yana mamaci talqinin nan wanda yake sananne ne mutane suna aikatawa a bayan da mutum ya rasu ka ƙi shine sunna ka je ka yi wannan shine bid'a ba da ce haza minal bida wani na daga cikin bid'a allati lam tasbut an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan wanda bida'an nan san bata tabbata daga annabi ba kun gano wannan da kyau ku bid'a ce mummuna wanda ta kashe sunnar da annabi ya karantar dan an gama binne mutum a umarci mutane kowa ya mai addu'a da zai iya ansa tambayin cikin kabari kun gano wannan da kyau ku to sai aka yi watsi da wannan sunan sai mutane sai su yi wani abu shab shab shab shab sai su tafiyansu to sai a bar ɗaya daga cikin makusantan wannan mamaci ko liman sai doka yana kiran sunansu mun gano wannan da kyau ku kwanakin baya ai an ɗauka a bidiyo wani ya duka yana gaya musu mamata ku ce kaza ne irin wannan talƙinin da kuka ji hadisin hadisun ƙarya ne kun fahimci wannan da kyau ku? Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine mala yace haza min albida yin irin wannan talqini bid'a ne allati lam tasbut, an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan talƙinin san bai tabbata daga annabi ba ai yazhabu ila almayyit fi qabrihi yanda suke irin wannan talqinin mutum zai tafi makabarta ne ba'dal mauti bayan mutum ya mutu wa ƙalu lahu sai ce ilan bi annaka mayyit Wani ka fa sani kai din nan kai matacce ne mun gano wannan da kyau ku zuwa zai ka ga yadda kasan Allah ya sa shi ko ba wanda ya sa shi kun fahimci wannan da kyau ku sai ya ce ilam bi annaka mayyit wa sayatika malakani ka sani malaiku bi suna nan zuwa wajenka yanzu ku gani yanzu wannan a takeice me kenan ke fatan ansa kenan examination map <laughs> ku gano da kyau wani ana bai satan ansa ne wai ga abin da zai fada kuma ba fa za ka je ne ka tsaya ƙerere kana faɗi ba za ka sun je sun duka ne a jikin ƙabarin ku gano wannan da kyau ku sai ya rika faɗi misali bar ku ga yadda suke zai zo kawo misali a ce ga ƙabarin nan amma zai zo daidai inda kan ƙabarin yake sai duka haka <clears throat> ya fulan zai ce muhammadu muhammadu muhammadu ka sani mala'iku za su zo maka ka san fa ka mutu haji shi da ya ɗanɗana mutuwa bai san ya mutu ba kun gano wannan da kyau ko wai sai wannan ɗan bida'an da yake gaya mashi ya mutu muhammadu muhammadu muhammadu ka fa mutu in mala'iku guda biyu suka zo maka yanzu za su tambaye ka suka ce waye ubangijinka muhammadu muhammadu muhammadu ka ce Allah shine ubangiji na ce Allah shine ubangiji na ce Allah shine ubangiji na Muhammadu Muhammadu Muhammadu ka san ba ka mutu yanzu mala'iku za zo maka to san da kake Muhammadu Muhammadu in sun gama tambayan fa gane wannan da ke ku kar Allah ya sa ka ga wannan bidi'a. ni ma na taba ganin wannan bidi'a ne an yi ta shi sa na gano ne muku hikayen shiriritar kun gano wannan da kyau ko haka suke yi kaji mutu ya zo yana ta yana ta faɗin maganganu iri-iri <clears throat> akwai lokacin da irin wannan ya taɓa faruwa akwai wani bawan Allah da ya rasa a nan sauƙi clinic aka shi nan muka je muka yi mai sallah To a daidai wannan lokacin mun gama binnewa sai ɗaya daga cikin yan'uwan sai duka sai fara cewa muhammadu tashi dalla <laughs> to shi da mutane suke cewa mu fatsiyin mu kenan shin da al'adar su kenan ai sai a bar su na ci a'a ba ka yake ba da ya tashi sai na zo sai na ce to kaga wannan abun ba daidai bane abin da yake daidai shine wanda ka ga mun yi <clears throat> nace da muka juya muka tafi kai ka koma kafin ka koma an gama tambayar <laughs> gano nan da kyau ko tunanin ba irin tunanin duniya ne ko rayuwa irin ta duniya ba kada wanda ya tunanin wai abin da ake a duniya wai irin shi ake a barzahu ko irin shi ake a lahira wannan ya girma wannan Allah maɗaukin sarki ya sa dace kuma mu a hadisi annabi yana ce mana in mutum ya juya zai tafi yana jin ƙaran tafiyan takalman ne kar'ul ni'alihim amma a cewa yana jin wannan kiran da ake wani talke ni babu tabbacin wannan sai da ya tabbata annabi ya ce wanda ya je mai sallama ya je ziyara to ana dawo mai da ran shi kuma ya ji don wannan ne dai kuma za mu zo da izinin Allah za ku ci shi mamaci a duk lokacin da ya rasu to akwai irin rayuwan da yake a barzo kamar yadda mu karanta a wasu karatuka kuma za ku ji irin rayuwan da irin yadda yake tattaunawa da abokan zaman shi a wannan rayuwa ta barzahu Allah ka sa kyakkyawan cikawa mala ya ce fattalƙinin ladi ba na fi kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama talƙini wanda ya tabbata a cikin faɗin annabi shine da annabi ya ce lakkinu mautakun la ilaha illallah ku naman mamamatan ku ilaha illallah me yake sanda mutum yake gargara to shine ake san aje a na mai a ce ce la ilaha illallah kun gano wannan amma ya riga ya rasu maganar talqini ya ƙare to wannan hadisin ne shine waɗanda suka yi kuskuren fahimtar shi sai suke cewa aje ai wancan irin talqinin da Malam yace bid'a ne kuma a wajen talqinin ma laqinu mautakum la ilaha illallah sai su ƙara yin wani kuskure kuma madadin in mutum an gan shi ya fara gargara a ce wani yadda hankalin shi zai bayi cewa fa da shi ake yi sai ya zauna sai su ta la ilaha illallah la ilaha illallah in yace zikiri kake fa amma cewa za ka muhammad ya ce na'am wani ka ce la ilaha illallah kaga anan zai gane kana umurtan shi ne kun gano wannan da kyau ko saboda abinda da manzon Allah ya gaya ma Abu Jahil kenan ai eh, Abu Talib kenan yace ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah yace baffa ka faɗa la ilaha illa kalma ce wacce zan kafa hujja da ita a gaban Allah ka sami yardan Allah na fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya shiryar dum wani hadisi da mala ya ce annabi ya ce lakkinu mautakum la ilaha illallah akhrajahu muslim al-imam muslim ne fitar da shi fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu talqinil mauta a babin da ke karantar da yanda yake lakkana ma mamaci la ilaha illallah yayin rasuwan shi ya fitar da wannan hadisi a juz'i na biyu lamba hadisi na 916 wa abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da wannan hadisi fi kitabil janaiz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu a cikin babin da ke bayani fitalqiyin yanda ake laƙana wa mutumin da ya zo gargara kalman shahada ya fitar da wannan hadisi a juz'i na uku lamba hadisi na 3116 wa tirmidhi fi kitab kitabil janaiz babu ma jaa fi talqin al marid inda al maut ababin da ke bayani akan mara lafiya ya za a laƙana mai kalman shahada yayin da ake ganin alamun mutuwa sun bayyana a gare shi kaga wannan ya fi fitowa da al'amarin ƙararra kenan wadda'a lahu indahu da kuma yi mai addu'a a lokacin da yake dab da rasuwa ko bayan ya rasu turmidi ya kawo hadisin ajizi na uku shafi lamba hadisi na ɗari tara da saba'in da shida allah madarkin sarki ya saka mashi da alkhairi to kun ji yadda yake duk wanda ya ɗauki sunna ya ce zai aiki da sunna to ya zo na lafiya amma daga lokacin da ka ɗau bida'a ka ce da bida'a za ka yi aiki to ba ka zauna lafiya ba ko ba za ka bar mutane su zauna lafiya ba sau da ita bida babu alheri a cikinta baki ɗaya allah maɗaukin sarki shiryar da mu ma'ala ya ce almuradu bihi an yi lakkin almayyid kalimatar tauhid abin da ake nufi da talqin shine a laƙana mamaci kalman tauhidi ala firashil mauti wanda yake kan gadon mutuwa yana dab da rasuwa a samu ya zama kalman shi ta ƙarshe ta zalla ilaha illallahu ce liyahtima lahu bi kalimati tauhid saboda a dauki rayuwar shi da kalman tauhidi a bakin shi faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah domin duk wanda ya zama zancen shi na ƙarshe ta zalla ilaha illallah ne da halal janna wannan ya shiga aljanna ya gama duk wanda kalman shi ta zama ta ƙarshe la ilaha illallah ne ta wannan dan aljanna ne kun gano wannan da kyau ko kwai malamin hadisin da bai da lafiya ya zo gargara almajiran shi suka je gaishe shi ya miƙe wane ya jiki sai suka ya fara karanto isnadi taryan-taryan har ya zo ƙala abu huraira ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man kana akira kalamihi la ilaha illallah ya ka zarin shi me jawabu sharɗin da halal janna kun gano wannan da kyau ku duk wanda ya tsaya annabi zai bi ku Allah maɗaukin sarki zai tabbatar da shi a rayuwar duniya ya bi ƙaunar sabit in ya zo rasuwa zai rasu da kalimatu sabita a bakin shi haka a ƙabari ma Allah zai tabbatar da da shi haka sanda ya fito a cikin kabari. da san da ya tsaya gaban Allah da san da yawa kan sarabe haka cikin aminci zai shiga aljanna amma daga lokacin da ya zama kana raba kafa ga bid'a ga san zuciya ga shirka ga kafirci ga miyagun al'adu zalunci fasikanci abubuwa na asha to kana kallon kalman tauhidi sai ta zame maka da tsada Allah madaukin sarki ya kiyaye wa minas sunnati mala ya ce yana daga cikin sunna an na kifa inda kabarin mayyit shi ne mu tsaya daidai kan kabarin mamaci wa an nastaghfira lahu mu roƙa mai gafara wa an nad'ullaha lahu bitasbih bitasabbut sannan mu roƙa mai Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da shi yayin ansa tambayin da za a yi mai kun gano wannan da kyau ku addu'a za mu yi mashi ba za a ce wane ce ka zaba za ka yi mai addu'a ne Allahumma ha indal mas'ala Allahumma ha indal mas'ala kun gane wannan addu'a za a yi kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi ya kasance idza faraga min dafnil mayyit duk sanda ya kare binne mamace wa kafa alaihi sai ya tsaya a kan kabarin in muka ce tsaya kan kabarin ba fa yana hawa kan kabarin ba ne zai tsaya kusa da kabarin faƙala sai ce istagfiru li haikun ku roƙa ma ɗan uwanku gafara wasalun lahu tasbit sannan ku roƙa mai iya ansa tambayan da za a yi mai fa na hulana yus'al saboda yanzu haka za a fara tambayin shi akhrajahu abu dawud abu da ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jana'iz babun al-istighfaru indal qabr lil mayyit bale ce ana yin istighfari a wajen kabari domin mamaci ya amfana da ita ya kawo hadisin a juz'i na uku lamba hadisi na 3221 al-imam hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin al-mustadrak ala sahihaini a juz'in farko shafi na ɗari 370 wa qala sahihun imamu hakim yace wannan hadisi ingantacce ne wa wafaqahu az-zahabi al-imam ya mara masa baya wasahul albani muhammad nasir din al-albani ya inganta hadisin wani lokaci sai ka ce albani ya ce ne mun gano ya ce ne kaga ce hakim ya inganta shi wa faƙahu zahabi sai a ce wa al albani albani ya ce wa huwa kama ƙala hadisin ingantacce ne kaman yadda suka ce mun gano wannan da kyau ko albani da yake allah maɗaukin sarki ya ma aiki kun gano wannan a ɗaka ya rika aikin amma da yake aiki ne mai kyau kuma ƙur'ani ya ce ƙuli imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku da ku aiki Allah madaukin sarki zai ga aikin naku mumine za su gani kun gano wannan da kyau ku sannan in annabi na raya zai ga aikin da kuke inda gaske kuke ku da ku aiki duk yanda kai aiki in mai kyau ne ku Allah madaukin sarki yana nan zai gani yayi yanzu Muhammad Nasir Dinar Albani ko labari ba a bayarwa irin karatuttukan nan da muke a ce ana yi tsakanin magariba da isha bayan asuba ba inda aka ba labarin yana yi domin duk waɗannan littattafan da yake rubutawa da waɗannan tasihat da tadifat da yake yi a ɗaki yake yi ba kuma albani har ya koma ga Allah bai ma fayyada da kwamfuta za ta yi abubuwan da take yi ba har an taɓa cewa za a ɗaura ma alƙur'ani alƙur'ani za a ɗaura ma alƙur'ani kwamfuta kun gano wannan a ɗauki kwamfuta a zuba cikin ɗauki alkur'ani a zuba cikin kwamfuta a ɗauki ilimin jarhu wa ta'adil da ilmin rijal da komi a zuba cikin kwamfuta yadda ana ɗaukan hadisi aka jefa car kawai sai da tsarge hukuncin shi sai ke cewa kai hal tutiku zalik kwamfuta za ta iya wannan aikin mamaki yake da biro yake wannan rubutun da yake gani duka a ce mujallade kaza mujallade kaza mujallade kaza kun gano wannan da kyau ku ko tafirita bai iya bugawa ba amma kan laikin da yamma musulunci duniya dole kana so baka so sai ka ce wasu hahul albani albani ya inganta wannan hadisi fi sahihi sunan abi dauda a sahih na sunan abi dauda a lamba na 2758 kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya samu dace mala ya ce amma dangane da kifu inda kabari bi miƙidari ma yizhau ma yizbahu jazur wa yuwazza'u hamuhu amma maganin da ake cewa kifu ku tsaya inda kabari a daidai kabari na bi miƙidari ma yizbahu jazur gwargwadon yadda za a yanka raƙumi wa yuwazzi'u lahamuhu rabar da naman shi Ta sa akwai suke kafa hujja da wannan shi ai abin da yake nufi shine ai mai wancan talƙinin? da yace a tsaya a kabarin shi a wancan aikin malice falesa min kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malice wannan maganan ba na annabu bane bal huwa min kalami Amur ibn as wannan magana ne na Amur dan as wala ya shukku anna fi kalami sahabi illa yuthbit dalilan fa kalamun nabi muqaddamun mala yake cewa wala shakka babu ko tambaba anna fi kalami sahabi cewa kaga zancen sahabi illam yathbut dalilun in bai tabbatar cewa yana da hujjan yin shi ba fa kalamun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama magana annaba abun gabatarwa ne akan maganin shi lakin laysa bid-darura an tulzamun nasa bi an yaqifu sa'atan malaci bai daga cikin abin da za a ce lallai ne idan an gama binne mamace sai kuma a ce mutane su tsaya irin wannan tsawon zamani awa daya aw gaira zalika ko makamancin haka wane shakko alan na? in muka ce haka lalle za mu wahalar da mutane iza kana liyom haran muddin ma in ya zama yinin da aka je wannan jana'izar yini ne mai ɗan karan zafi au fi yawm shadidil bard ko kuma ya kasance yini ne mai ɗan karan sanyi wa naqulu sai mu ce la budda min al sa'atan au aksar wa ma miqdaru ma yuthbitu bihil qiyam ba da ce ba za mu ci a zauna awa daya kasa da ko sama da haka ba sai dai kawai mutum ya tsaya gwargwadon abin da zai iya dauka na wannan tsayuwan khamsu da daƙa'iq minti biyar ne ashar ko minti goma ne sarifu ku tafi kun gama addu'an fa me eh kaji za'u kun yi abin arziki abin da kuka ya yi ina fata mun gano wannan da kyau amma in so samu ne tsayawan da ake ana ma mamaci addu'a ya haka sau da addu'a alheri ne ke shigan mai cikin kabarin shi rahama ce na Allah take sauka a cikin kabarin amma yanda za a zo ana yin addu'a aya aya aya nan da nan nan da nan ayi a tafi to wannan ba daidai ne gaskiya ya kamata 'yan mintocin a ƙara su ina fatan mun fahimci wannan da kyau kuma ba za ka gane alherin da ake faɗi ba ko sai in kai ka mutu ka ga irin alheri da rahama da ke shigo shigowa kabarin sakamakon a da 'yan uwa suke maka to a daidai lokacin za ka so dama a ci gaba kawai sai ka ji sun gintse sun tafi kun kuma da kana da yadda za ka ce a gaya masu da Allah su tsaya za ka yi babban murya ka ce a ce masa su tsaya amma ya lalasa ko ka faɗa ba za su ji ba mun gane wannan Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala yace waye da unnasu waye da unnasu lil mayyit kullun fi nafsihi dukkanin mutane da suka tsaya za su yi mamaci addu'a to kowa ya addu'a shi kaɗai a ran shi kun gano wannan da kyau ku kowa ya addu'a shi kaɗai a ran shi ba za a samu liman ya ce to kowa ya kawo ƙulhuwallahu ƙafa uku tambaya ana akwai addu'an mamaci cikin ulwallahu lahuni a kawo alam na sharaha da li'ilafi in ga karanta alam na sharaha da li'ilafi akwai addu'an mamaci akwai addu'a ga mamaci a ciki a karanta ayatul kursiyu kafa sha ɗaiɗai a karanta laƙada uku kafa takwas-takwas ko da kyamara yake faɗi kun gano wannan da ke duk babu shi kuma liman ya gama zai ce rabbana zala alaina ma'idatan takuna na idan li awwalina wa akhirina wa ayatan ga ce wani bayahudi ba wani abin da zaka samu a ciki ba da ga mamaci shi sa sai su gama addu'o'in da ake na fasin fasin har a gama ba a mamacin addu'a ko ɗaya ba rabbana zala alaina ma'idatan Allah ka saukar mana da me kaɓaki minas sama'i daga sama yunwa kake ji liman ku je ɗakin sai da abinci ko ku tare mai alala ku sai mashi kun gano wannan da kyau a bar yin wannan sai liman ya ce istagfiru li akhikum ku roƙa ma ɗan ku gafara was'alu lahu tasbit ku roƙa mai iya ansa tambayin da za a yi mai yanzu fa innahu al'ana ku sani kun ga a yanzu ɗin nan yus'al to kawai sai kowa ya ɗaga hannu ya kalli alƙibla ya mai addu'a shi kare a cikin ran shi sai kama hanya sai tafi ana fahimtar wannan da kyau ku misali ce allahumma gfir lahu warhamhu allahumma sabbirhu indal mas'ala kaga mala yana son ma yace ka tsaya iyakan abin da annabi yace kenan istaghfiru li akhikum sai ka ce allahumma gfir lahu warhamhu was'alu lahu at-tasbit sai ka ce allahumma sabbirhu indal mas'ala Allahumma gafin lahuwar warhamhu Allahumma sabbin indal mas'ala in ka ƙara ba za mu ce kai laifi ba kuma nan bai faɗi sigan yadda za a yi ba wannan ƙoƙari ne irin na Muhammad Hassan ya kalli salon da samfarin sai ya kawo kun gano wannan da kyau ku kamar yadda sanda aka saukar ma annabi idza jaa nasrullahi wal fatah duk in yi ruku sai aka je na cewa mai subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma gafirli kage ta awwalul qur'an yana fassara alqur'anin ne qur'an wannan da ke domin ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika sai ce allahumma gafirni ka ba ayan za ga kowanne ya zauna inda yake Allah ya shiryar da Na. eh wa sabiru inda su'al Allah ka tabbatar da shi sanda yake mai tambaya mala yace wa ana ata'allamu kaseeran malam muhammad hassan yace gaskiya ina jin kunci da damuwa da yawa a raina hina ma ashhadu janaza a duk sanda na halarci jana'iza min jana'izil muslimin daga cikin jana'izozin musulmi fa'ara badijan wa sautan murtafi'an inda yace sai in rika jin surutu da gungi ku gano wannan ka rika jin surutu haka har ma ana ɗaga sauti a wajen Ha za ya siho da ga wannan ya daga murya wa za ya ƙolo wannan yana cewa hatitin miko ƙasa nan wani ya cewa wato miƙo tubali miko ƙasa ɗauko cebur. miko dutsen can miko wancan itan miko yayin can kai ja da baya wani matso ana ka ko ba yi ya ce wannan abin damuwa ne ba daidai ba ne waɗannan abubuwan suna faruwa a makabartunmu idan aka je binne mamaci ko ba sa faruwa to don me ba daidai ba ne malice haza makanun sakina wa waƙar makabarta waje ne na natsuwa waje ne da ake gudanar da abubuwa hankali kwanci ba a san hayaniya ba a san daga murya duk waɗannan abubuwan da ake yi in an je makabarta ba daidai ba ne abin da ya kama da shine natsuwa ake yi mun karanta da ku jiye jiyan nan a cikin tesirin rabbin rahim cewa sahabbai da suka je makabarta tare da annabi zama suka yi kamar an ɗaura tsuntsaye a kan kawunansa cewa kar wanda ya motsa wanda aka ɗora tsuntsuwa kan shi yana tsoron tashin tsuntsu zai yi magana ne la ya takallam amma amma yanzu wannan hayaniyan aka je ma a can wa za su fara hayaniyan siyasa a nan wani ke gulma a nan wani yake shirya ku iri-iri ba ma wannan ne abin takaici ba sai an je makabarta ka ji ana ta kira mutane a waya ba su girmama makabartan da waɗanda suke kwance ba ba su girmama wanda suka kawo ba sannan koma sun manta fa da inda suka zo wanda dama annabi ya ce makabarta ko kabari ko mutuwa tana zama wa'azi ga mai hankali dama ya ce ya bar mana wa'azi biyu as-samit wan natiq an-natiq huwa al-qur'an wanda za a biya a maka wa'azi a kira ka bi Allah as-samit ita ce maut kun gano wannan da kyau ku wanda ita ba da cewa kanzal sai dai kawai kana zaune ta suru wani ta sheka a guje da shi bayan da ka iya ba maki ma kun shirya wani dil ko kun shirya wani rashin gaskiya mun gano wannan sai ta sure shi ta tafi da shi ka san tunanin da za ka fara yin kana da hankali to in kai ne ta sura fa kuna fahimtar wannan in kai ne ta sura ya za ka yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to ne sai mala yace wan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amuru bis samti fi hadha maqam annabi yana yin umarni da yin shiru ne in an zo irin wannan waje a makabarta la budda min al khushu babu makawa a natsu faman lam yakul hu maslaha duk wanda babu wata maslaha fil wuqufi bi janibil qabri ya tsaya gefen kabarin sahu liman yaqumu bil bina'i to abin da ya kama da shine ya bura kofa ya jajiki ga waɗanda suke haƙin kabari ya man tawalla dafnil mayyiti da kuma waɗanda suka dauke da su gabaran binne mamaci kun gano wannan da kyau ku to su ne kare za su tsaya su yi wannan abu ina fatan mun gano wannan da kyau aidan har ila ma ya ce la ba'sa in jalasa ahadul ikhwa li hudur ala hafati qabr al mayyit ya ce babu laifi idan yan uwan mamaci suka halarto suka tsaya a gefen kabarin mamacin wahum yujahizunahu suna ƙoƙarin kintsa shi wa yu'addunahu kuma suna ƙoƙarin sashi a cikin kabarin wa an yazkurul hudur bi hadisul bara ibn azib duk waɗanda suka halarto makabarta a lokacin ana son suna da hadisin bara dan azib qala bara ibn azib bara dan azib yace kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi janaza yace mun fito jana'iza tare da annabi janazatu rajulin min al ansar jana'izan wani mutum daga cikin mutanen madina kun gano wannan da kyau ku yanzu wannan balan tsari da ya kwanta ya rasu yau shekarar shi sama da dubu da ɗari hudu a ƙasa ka ga aikin alheri da ya yi yana can yana cin moriyan abin shi akwai wanda yake kafiri ne rana ɗaya suka mutu ka ga aikin kafircin da ya yi yana can yana ɗanɗanan kuɗin shi kan abin banzan da ya yi mun gano wannan da kyau ku ina son ku gane cewa kowa ji tsoron Allah yanzu wannan sare ya rasu annabi ya raka gawon shi zuwa makabarta ya amfana amma abdullahi ɗan ubayyu ɗan Salon ya aikata abin banza ya kwanta ya rasu annabi ya mai sallah ya raka gawon shi zuwa makabarta kuma Allah madaukin zargi bai karba abin da haddan da da annabi ya ba to bara'u yace fanta haina ila alqabar haka muka isa wajen wannan kabare walamma yulhadu a lokacin ba a riga ma an haga kabarin ba ko ba a gama aikin haƙin kabarin ba ai lam yudfan ba a binne shi ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya zauna mustaqbilil qibla yana mai fuskantar alqibla mala yace wahiya ziyadatun sahiha wannan cewa mustaqbilil ƙibla ƙari ne da aka samu na ruwaya ingantacciya to sanda annabi ya zauna ya tasa ƙibla gaba barawo dan azib yace wajalasna haulahu. mu ma sai muka zauna muka kewaye annabi wa ka anna ala na tayr kai ka ce tsuntsaye ne aka ɗaura a kanmu aka ce kanmu motsa kaga muhallin shahid kenan natsuwa ake son a yi duk wanda ya je makabarta irin wannan ya natsu ba surutu da shirme ba za ga wasu tafawa ake yi za ga wasu habbar kwanci da wasanni suke yi jama'a makabartan ko me ke damun mutane ne ganin suke suna da lafiya suna da arziki suna da dama su yi abubuwan da suke so kaddara kai ne kamar da kake cikin abarin na ya za ka yi mun gano wannan yanzu irin wannan surutai da irin wannan shewa da mutane suke yi idan an dawo da ran ko rayukan waɗanda suke makabartan kuma suna jin ku a duniya suna raye sun ta kwaba muku ba ku da kan gado sun kwanta sun mutu a makabarta suna neman addu'o'inku kuna ta hayaniya a irin wannan yanayin ne mamaci da Allah zai dada ran shi sai ya yi alhini ya ce ikon Allah kaga shi yana da daman da zai salati zai yi zikiri zai yi istighfari zai kaza zai kaza bai yi ba ji abin da yake yi wanda shi da Allah zai ba shi daman ya dawo duniya to da waɗannan abubuwan zai yi ba wannan hayaniyan ba don shi ya ga dahir ya ga kwalwar dakan ai jama'a kun fahimci wannan kisa da Allah mu da gyara idan an je makabartu mu da natsuwa surute da hayaniya da mutane suke yi hakikanin gaskiya wannan ba daidai ba ne Allah maɗaukin sarki ya taimake mu bin daidai da kuma aiki da daidai Kofi yadda hi odun annabi yana rike da wani tsinke yan kutu fil arde yana tsokalan ƙasa da shi faja ala yan zuru ila sama sai na bai kalli sama haka wa yan zuru ilal arde, sai kuma na bai kalli ƙasa haka kalli sama kalli ƙasa kalli sama kalli ƙasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waje ala yarfa'u basarahu wa yukhaffiduhu annabi ya daga idan shi sama ya saukar da idan ƙasa salasan so uku annabi ya haka sun makala sannan sai annabi ya ce ista'izu billahi min azabil kabar jama'a ku nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga azaban kabari wannan karatun je duk shi muka shimfiɗa a cikin littafin lamiya sharhin shi kun gano wannan da kyau ku kasantuwan za mu karanta wannan anan mai sharhin shi a mahallin shi ya samu karanta wancan kawai aka ji shi mun gano wannan da kyau ku saboda nan ne mahallin sharhin shi saboda nan ne kitabul jana'iz can ku ana son kawai kai imani ne ko kun gano wannan da kyau ku ka yadda da cewa azaban kabare gaskiya ne kun gano wannan da kyau ku ba abin da ibnu taymiya faɗi ba kenan wa kulli hayyin aqilin fi qabrihi haka ne duk wani rayayye akil mai hankali fi kabarihi a cikin kabarin shi sai ce mi ya ce mi amalun ya ƙarin hunaka wa tsalu ba mun karanta ce ba amalun yana da aiki ya nuhu wanda zai zauna tare da shi hunaka a can kabarin wa yus'alu kuma za a tambaye shi wannan ƙidan ahlus sunna wal jama'a ce ana fahimtar wannan da kyau jama'a Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga azaban kabari ista'izu billahi min azabil ƙabar. jama'a ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga azaban kabari ha marrataini mai ruwa yace so bi annabi ya fadi aw salasan ko so uku sun maƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi da kan shi ce allahumma inni a'udhu bika min azabil kabar allahumma inni a'udhu bika min azabil kabar allahumma inni a'udhu bika min azabil kabar annabi ya karantar yayi umarni kuma yayi aiki kun gano wannan da kyau ku yace ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga azaban kabari ya Allah ina roƙonka da ka tsare ni daga azaban kabari ya Allah ina roƙonka daga tsare ni daga azaban kabari sun maƙala sannan sai annabi ya ce innal abdal mu'min ka sani kaga bawa mu'mini iza kana kafa'in min ad-dunya lokacin da yazo zangon ƙarshe na barin duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a duk wanda yake nan zai tsinci kanshi a wannan yanayin zangon ƙarshe na barin duniya in ƙita'in minar duniya kun gano wannan da kyau ku duk wani ɗan adam zai tsinci kanshi a wannan yanayin duk abin da ake gani yayin mutuwa wallahi sai ka gani shedan ne fatan kenan kun gano wannan zai zo maka ya danganta ga abin da kake bi a rayuwanka na duniya ya danganta ga karfin imaninka ya danganta ga irin abubuwan da kake na bin Allah ko fasikanci ya danganta ga irin haƙƙin al'umma da ke kanka na zalunci Allah in har kana da corruption tare da kai to ka tabbatar da fatan sai nasara a kanka sannan kuma za ka jin nau'ukan mala'iku da suke zuwa mabawa yayin da ya zo yake dab da zai rasu Allah ka azarta mu zuwan mala'iku na ƙwarai wa ya ƙibalin min al'akhira da kuma lokacin da mutum ya tinkari lahira na zala ilaihi mala'ikatun min sama to mala'iku daga sama za su sauko wa mumini bibul wujo masu farin fuska hasken fuska mun gano wannan da kyau ko yau mata biyaddu wujuhun a ranar kiyama wasu fusa ko za gan su farare kar annashuwa da sheki bidul wujuh za gan su da hasken fuska ka anna humu shams kai ka ce fuskan su rana ce saboda haske mun gano wannan da kyau ko muhtadar fi hazil lahazat wanda yake muhtadir ne wanda yake gargaran mutuwa a wannan lahaza na mutuwan shi huwa alladhi mala'ika mala'ika ne wanda zai ga mala'ikan mun gane amma in ba shi ba ko ba wanda zai gani mun fahimci wannan akwai ɗalibi daga cin ɗalibai a nan yake gaya man mahaifiyan shi ba ta da lafiya a asibiti ya shigo 'yan uwan shi su ma duk suna wajen sai mahaifiyan take cewa kumar matsa ku ba su waje su shigo ga sunan suna shigowa da fararen kayansu shi yana daidai kusa da ya tana nan tana tashi a wajen na kamar babban sunan zai zauna sai ƙannin nashi ko yayin shi mata sai suka fita su sun ɗauka maganganu ne irin na zafin ciwo na wane ne na wane ne shi ma lokacin bai gane ko menene ba bai ce mata komi ba ita da kanta ta kaiwa kalmar shahada da kanta tana kalmar shahada kawai sai kaman tana bacci ne kun gano wannan a daidai lokacin kuma nas ta zo da ci a tara su ya zo yana gaya min bai ma gane shi mai yake faɗin man ba na ce mala'iku ta rika gani ayi ga sunan suna shigowa duk da fararen kayansu kuwa haka fata gaya musu kowa ya ji a cikinsu ɗan kauce na ga kamar mai gidansu a nan zai zauna kaga allah maɗaukin sarki ya ba ta daman abin da ta gani ta faɗa kuma ta cika da kalmar shahada mun fahimci wannan da kyau ku allah ya gafarta mata kuma allah ka sa kyakkyawan ƙarshe to ne sai yake cewa ma'ahum kafunun min akfanil janna suna dauke da likafani daga cikin likafanin aljanna wa ma'ahum hannun min hanutil janna suna tafe da turare daga cikin turaren aljanna hatta ya min minhum maddal basar haka za a zo su zauna iya ganin mutum mun gano wannan da kyau ko maddul basar haka za a zauna iya ganin mutumin sun maye ji malakul maut suna nan daga baya sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta ya jilisu inda ra'asihi sai ya zo ya zauna daidai da kan shi wannan mara lafiyan wanda yake gargara faya ƙolo sai ce ayyatu hannafsul inna ya ke wannan rai a tsayi ba rai da ɗaɗɗa rai mutuniyar kirki rai mai mutunci saliha mumina wa fi riwayatin ayyatu nafsul mutma'inna irji'i ila maghfiratin min Allah ki zo ki koma zuwa ga gafara daga Allah wa ridwanin da tarin yardan Allah takhruju sai ran da ke jikin dan adam sai ya fito ikon Allah rai na jikinka amma babu na'uran bature da zai gano inda ran yake aina yake ba wanda ya sai inda yake gano wannan da kyau ku mawaƙi ya ce ba wanda ya sai inda rai yake amma a kiyaye yankan wuya mun gano wannan da kyau kore ba ne yake bato ana cin ma'ajali kuwa kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace to shine fatasilu kama tasilal qatarati min fil siqa to fatasilu sai ran ya rika zilalowa kama tasilal qatara kama yanda ruwa yake fitowa daga gora man fil siqa daga wuyan gora ba yana zuwa sululu yake fitowa ba akwai abin da ke tara ruwa ka gangaro shi daga cikin gora yanzu wannan ruwan da ke cikin gora in muka ce za mu yayo shi haka akwai abin da zai tare shi ne kuma yana fitowa da wahala ne ba fitowa da sauki ba to haka zai kasance ya fito man fi seka abin da ke cikin bakin gora haka zai gangaro ai sahala rai za ta fito cikin sauki fa ya a sai malakul mauti sai ya dauki ran ai malakul mauti wa fi riwayatin jama ba a ce mashi a A azra'ilu ba shine sunan mala'ikan mutuwa ba mala'ikan mutuwa sunan shi malakul maut ƙwar'an ya ce ƙulyata wa fakon malakul mautin labiwo kilabikun mala'ikan ɗaukar rai shine malakul maut wanda aka wakilta shi wannan aiki a kanku shi yake ɗaukar rayukanku yayin mutuwan duk mutanen da ke jin labarin suna mutuwa a duniyan nan sakamakon cututtuka daban-daban sakamakon hadarin mota rubzowan gini gobara ambaliya iska kisan gilla yaƙi da koma menene har jaririn da zai mutu a cikin cikin mahaifiyar shi da wanda zai mutu yayin haihuwa da wanda za a sa shi a a kulle don gudun abun kunya da koma menene kun gano wannan da kyau ku to wannan mala'ikan kwaya ɗaya shi yake zuwa da rundunan sheje da koran nan wanda zai ce to ai garuruwan sun sha bambam mala'ika yana gudun haske ne saurin da yake ba na wuta ba ne har yau ɗan adam abin da yake ƙerawa mai sauri yana gudun saurin wuta ne saurin aljani ya ɗauka allah bai ba ɗan adam ya ƙera abin da zai sauri ya gudu irin na haske ba inda ɗan adam zai iya ƙera abin da zai gudu irin na haske ɗan adam zai iya shiga cikin sama mun gano wannan da kyau ku ba ganin kumbo duk saurin shi ba da haske ake harba shi ba da me ake harba shi da wuta ne motanka me yasa take gudu wuta ne yake sauka a kan me piston mun in ya yana kona shi din ne yana haka to in yana kona prejo ne yake kuda shi sai gara injin da gudu har yau ba su kera abin da zai gara da gudu ta hanyar haske ba haske ne Allah ya tattara wannan da shi ne mala'ika shi sa mala'ika yana gudun min miliyoyi ne a sakon ɗaya yana aikin mil miliyoyi ne a sakon ɗaya duk ya gama ɗaukar ran mutane a duniya kuma ya koma ya ci gaba da aikin shi ma da dare ne ɗauko duk wanda za a kashe cikin dare zai su wurin shi ya koma ci gaba da aikin shi an gano wannan da kyau ku a cikin almara da inganta ba aga ce annabin Allah annabi Suleiman ne yana zaune a fada yana zaman fada sai wasu baƙi mutum hudu suka zo wajen shi bayan da suka tafi sai sarkin fada ya tambaye annabi Suleiman kaji wai annabi ne ke da sarkin fada kai kai daga nan kasan an kauce hanya tunda an ce sarki ne an ɗauka wasu sautan gargajiya yake yi gano sai yake cewa wai wanda ya zauna a kusa da kaiwa ya ce jibril ne mala'iku ne to wannan da ke harara na fa yana ta kallo na ce shine malakul mauti sai sarkin fada sai ya tsargu sai ce da Allah annabin Allah ka umarci iska ta ɗauke ni da Allah ta kai bangon duniya domin ka ga mutumin nan <laughs> shin da yake kallo na karshen da zai dawo an jima gidana shine annabi Suleiman wai na ga muku bata inganta ba aka ɗauke shi aka wurwuri da shi aka tafi da shi can bangon duniya ana aje shi mala'ikan mutuwa na isa wajen suna kawo wannan aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada yana isa mala'ika na isa sai cire ran shi sai mala'ikan ya dawo je annabi Suleiman da ran kaji hadisi an ce yana ansar ran suwa ake ɗauka. malakun za ku yana cirowa za su an shi wani sai dawo sai ci a ni allah ya aike ni bangon duniya in je in ɗauko ran wani mutum a nan kuma na zo nan na gan shi ni da kallo na ga faso ɗin da aka bani na shi shi ne to ba ƙinta allah ya ce sai na tafi bangon duniya ina zuwa bangon duniya kuma sai na gan shi na ɗauko ran shi shi ne na nan wajen ga yana nan sai ce ai yanzu nan ya ce mu iska ta kai shi to ana kawo wannan ne da cewa duk da ka yi bilaye da bilimbituwa da kara kaina da watan gaririyanka a duniya Allah inda Allah ya ce za ka mutu can za ka je ka mutu wala tadari nafsun bi ayi ardin ta mutu ba ran da ta sana a ina za ta mutu Allah ba maki a inugu za ka mutu wannan ba zai cutar da kai da kawami ba ko da ko sun maka wasan gidan giya in da imani Allah za ka tsira Allah shiryar da mu shi ne sai yake cewa fa ya'khuzaha ha ai almalakul maut wa fi riwayatin hatta iza kharajat ruhahu har zuwa ran wannan mutum mumini in ta fito salla alaihi kullu mala'ika baina as-sama'i wal ard din mala'ikun da ke tsakanin sama da ƙasa sai sun yi mai addu'a wa kullum malakin fissama da duk mala'ikun da ke cikin sama mala ya ce wa futi hallahu abuwa sama annabi ya ce sai a buɗe mai dukkanin ƙofofin sama laisa min ahali babin min abuwa sama babu wani mala'ika daga cikin mala'iku waɗanda suke gadin ƙofa daga cikin ƙofofin sammai illa waye da ƙullaha an yi uraja bi rohi min ƙibalihim face za su ta roƙon Allah da Allah a biyo masu da wannan rai ta ƙofansu fa'iza a hazaha lamye da oha fi yadda ya tsarfata ainihin mala'ikan mutuwa na ɗaukar ran ba za su bar ran a hannun shi ƙifta da bismillah ba hatta yi a huzaha har sai sun anshe ta fayyaji aloha fi zalikal kafan sai su saka wannan ran a wannan likafanin wa fi zalikal hanot kuma a cikin wancan turare fazalika qauluhu ta'ala wannan shine fassaran Allah da yake magana Allah da yake cewa tawaffadhu rusuluna wa hum la yufarritun mu ke zuwa daukar ran bawa kuma ba sa sakaci da daga kafa da shagala kun gano wannan da kyau ko in lokaci kai ga kana bulayi ko lokaci bai yi bane wallahi yana cika ko magana ya kare magana ya ƙara sai ka ji kawai kana jin sanyi ajali ka ji kasala ajali ka ji gabanka ya fadi ajali ka ji tashin zuciya ajali kana zaune ba ka jin komi ko ne ɗirke ka shi nan kawai sai da ka ji ana man rabbuka tun ka bi Allah ka ce rabbi Allah Allah ka azarta mu cika da kalman shahada ka tabbatar da diga digadigan mu akan abin da kake so kuma ka yarda da shi za mu saurara nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum